ba kamar sallar da ta gabata ba a bana an gudanar sallar idin ne a masallatan juma'a maimakon filayen idi sakamakon ruwan da aka ta tabkawa musamman ma a yola da jalingo da kuma irin matakan tsaron da aka ɗauka wannan hali ne ma yasa a banan? ba ma ko gudanar da hawan gaisuwar sallar da akan yi a fadar manyan sarakunan jihohin biyu ba to wai koya bikin sallar ta zama magidanta a bana a sallar to alhamdulillah gaskiya ba laifi duk da cewa mun tashi mun yi sallah a cikin ruwa kuma yanayin da ake ciki amma dai alhamdulillah san yanayin aljihu inda ake gashi yanayi ne na damina sannan kuma babu abubuwa kasa amma dai alhamdulillah tunda ya yi shi a cikin koshin lafiya kamar magidanta su ma yara ƙanana su nuna farin cikinsu game da sallar banan. A gaskiya mun ji daɗin sallah saboda za mu yi ta yin ziyara za mu je gidan yan uwa da abokan arziki. Mun ji daɗin sallah za mu ziyarta abokan Ya ka dafa muku? An dafa mana jollof da naman kaza. Mun ji daɗin sallah an dafa mana nama da an tafi anguwa. To sai dai yayin da wasu magidanta ke ma kokawa wasu 'yan majalisu sun ko tuna ne da jama'a su a wannan karon Honorable Suleiman Alkali da ke ma wakilta maza yola ta arewa a majalisar dokin jihar adamawa shi ko shugabannin jam'iyyarsa ne ma ya tuna da su. Kance na ba da bijimi guda ah, goma sha biyu. Eh, mun ba da shinkafa buhu tamanin da kuma spaghetti guda ah, saba'in da biyu sannan akwai mai ɗin a katon katon ne kowane katon guda goma sha biyu. kowace mazaɓa mun ba ta katon guda biyu su a takaice mun ba da ɗari uku da kusan goma na wannan lita lita na mai tun farko dai gwamnan jihar adama sanatu muhammadu bindo umaru jibrilla ya ma buƙaci al'ummar jihar sa nema da a sa ido yayin gudanar da bukukuwan sallar na farko dai eh, ina so in wa ubangiji allah godiya eh, da ya kawo mana karshen ramadan eh, wannan ba karamin farala ba ne ba na gode ubangijin allah kuma ina wa dukan musulmai da muka yi wani azumin barka da sallah da kuma ina roƙon allah ya biya mu da lada da kuma gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrilla kuma fata ma dai shine allah sa a kammala bukukuwan sallar lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya